rundunar 'yan sandan jihar kano ta ce daga ranar 11 ga watan maris ɗin da ya gabata zuwa yanzu ta kama mutane da ake zargi da aikata laifuka daban-daban da suka kai mutane 197 a faɗin jihar sanarwar da jami'i mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar dsp abdullahi haruna kiyawa wanda ya raba ga manema labarai ya ce rundunar ta yi nasarar kama waɗanda ake zargi da aikata fashi da makami guda sha biyu sai masu garkuwa da mutane mutum biyar sannan 'yan damfara mutane goma haka zalika sanarwar ta ce rundunar ta kama 'yan daba 115 da kuma masu siyar da ƙwayoyi mutum hudu rundunar ta yi nasarar kwace makaman da suka hadar da bindigu kirar gida da na waje sai kuma wukake da sauran makamai iri daban-daban masu tarin yawa rundunar ta yi nasarar kubutar da ababen hawa kamar babura motoci da kuma babur mai kafa uku wato a daidaita sahu sai kuma kekuna sanarwar ta kara da cewa rundunar ta kwace kayan maye masu tarin yawa ciki har da katan-katan na maganin tari wanda ake amfani da shi domin maye wanda kimar kudinsa ta kai sama da naira dubu ɗari tara kwamishinan 'yan sandan jihar habu ahmad sani ya yaba wa al'ummar jihar kano a bisa yadda suke bawa rundunar haɗin kai don ganin an daƙile ayyukan masu tayar da zaune tsaye daga jihar katsina kuwa al'ummar jihar na ci gaba da zaman ɗarɗar biyo bayan hare-haren 'yan bindiga da suka addabi wasu yankunan jihar rahotanni na nuni da cewa mahara na shiga ƙauyuka